أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه الجمعة 27 ne 27 ga watan jumada al'afira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu tare da aka saba a wannan masallaci muna karatu cikin littafin Allah a irin waɗannan rana a wannan lokuta muna karatu cikin suratul an'am mun tsaya aya ta 150 ومتى آية الأريدة في التن ديلي إن شاء الله تعالى ظن تاشي آية الأريدة في التن ديلي سورة الأنعام ونفات الله تعالى مدعش نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون والذي جعلهم خلائف الأرض ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليغلبهم فيما آتاهم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور Allah subhanahu wata'ala ya ce kul innani hadani rabbi gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam innani lallai ni hadani rabbi ubangiji na ya ciyar da ni ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki mi kakke madaidaici shine sirat allazi la da fihi tafarkin da babu karkata a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili Allah yayi umarni da abi tafarkin sa hanya miƙaƙiya wacce babu karkata ita ce addini wato tauhidi addini miƙaƙe addinin musulunci shine kuma tafarkin da duk lokacin da mutum ko sallan farilla ko nafila yake roƙon Allah ya ɗora shi a kai shi shine ihdinas siratal mustaqim to wanda yafi kowa shirya shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi kowa dacewa ya samu dace a gurin Allah subhanahu wata'ala min haythu hidayatul irshad wa hidayatul tauhid abuna wa hidayatul tawfiq annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da shi ya dora shi akan shiriya babu ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wani aiki wanda za a ce wannan aiki ne na bata ko ba daidai ba sannan kuma shi muwaffaq Allah ya bashi dacewa da taufiki cikin duk abin da yake gudanarwa a bangaren addini yana kan shiriya babu zamiya bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa ma Allah ya yi umarni ayi koyi da shi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan addini mai kake qul hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan dinan qiyaman wato addini mai kake kamar yadda wata qira'a dinan qayyiman wato addini tsayayye tabbatacce wanda yake shi ne Allah ya yarda da shi kuma shi Allah ya yarda a yi Wani addinin a kansa Allah ya ɗora annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka ba shi da wani matsala kuma baya bukatan wata shiriya daban Allah ya riga ya shirya da shi ya dora shi akan shiriya kuma ya zaba masa shiriya millata ibrahima hanifa wato shine addinin tafarkin annabi ibrahim hanifa wato miƙaƙƙen addini annabi ibrahim alaihi salam bai kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ba amma ya riga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa daga matsatson annabi ibrahim alaihi salam ne aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga tsatson annabi isma'il annabi isma'il kuma ɗa ne ga annabi ibrahim alaihi salam shi kuma annabi ibrahim kaka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas millata abikum ibrahim wato tafarkin ko addinin ko abu abin aƙidar babanku annabi ibrahim haka annabi ibrahim alaihi salam shine baba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana kaka domin ya fito daga tsatsansa Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin tafarkin annabi ibrahim saboda annabi ibrahim alaihi salam yana kan tauhidi ne yana kan miƙaƙƙiyar hanya kuma ya riga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen lalle annabi ibrahim alaihi salam shi kadan sama al'umma ce ma'ana yana kan shari'a miƙaƙƙiya yana kan addini na gaskiya wanda Allah ya yarda da shi sannan annabi ibrahim mai taka tsantsan da dokan Allah ne sannan mai bin miƙaƙƙiyar hanya ce wato tauhidi to sai zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam an shirye da shi zuwa ga irin wannan hanyar shi yasa Allah ce millata abikum ibrahim ma'ana irin addinin babanku annabi ibrahim kamar yadda anan Allah subhanahu wataala ya ce millata ibrahima hanifa wato tafarkin annabi ibrahim irin wannan tafarki din wato ma'ana addinin da annabi ibrahim yake bi da tafarkin da annabi ibrahim yake bi shine aka shiryar da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi domin tafarki ne wanda yake babu karkata a kansa tafarki ne mai kakke tsayayye wadda Allah subhanahu wata'ala ya dora annabi sallallahu alaihi wasallam akai bayan annabi Ibrahim alaihi salam amma min haiku a bangaren daraja da daukaka da fifiko da zarce wajen falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarce annabi Ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam ne ke da daraja ta daya hatta ulul azmi min ar-rusul sannan sai annabi ibrahim alayhi salam ke biye da shi sannan sai annabi musa alayhi salam na uku sai annabi isa alayhi salam mataki na hudu sai annabi nuh alayhi salam mataki na biyar wannan sune ulul azmi guda biyar ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan tafarki mai kakkiya wadda ta wuce a kowane irin ta tafarki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce dukkan wani mutum a wajen shirya hatta dukkan annabawa domin shine imamul mursalina wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai zamo daga cikin mushrikai ba annabi ibrahim alaihi salam tare da shirka da ake a zamaninsa da bautar gumaka da ake ya wuce iyaka amma duk da haka wa ma kana minal mushrikin bai zama daga cikin mushrikai ba haka Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma ya faɗi haka amma na qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millati ibrahim hanifa wa ma kana minal mushriki Allah ta qul inna salati Ka ce ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna salati lallai sallata ibadata da addu'o'ina an ce sallah ta kunshi wannan ta kunshi ibada ta kunshi addu'a dukkan nau'in ibada wanda ya fi kowanne shine sallah zaka ce inna salati lallai sallata bi ma'ana duk wani nau'in ibada balle ma jagorar ibadun gaba daya sallah sannan kuma hatta da addu'o'i wato addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi lillahi rabbil alamin baya roƙon kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana kaunar ladan ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ce kul inna salati kace da su lallai sallata bi ma'ana ibadata da dukkan nau'o'in ibada da kuma addu'o'in da nake yi wani suki da kuma yanka dabba ko a lokacin layya ko a lokacin manasik ayyukan haji ko umra ko makamantan haka ko yanka dabba don hadaya ko yanka dabba don fidiya ko yanka dabba don layya ko yanka dabba don sadaka a ce da mutane fi sabilillah duka wannan nusuk kenan ko kuma nusuk dukkan wani wata ibada ta nusuki wacce ake yin ta wato ta shafi zubar da jini ma'ana zubar da jinin dabba da za a yi domin Allah subhanahu wa ta'ala mana ibada wadda za a yi misali za a yi aikin hajji ta matu'i wanda za a yanka dabba a zubar da jini domin Allah ko kuma a yanka dabba sadaka a zubar da jini domin Allah a kuma ciyar da mabukata naman dabba din to wannan yankan ko kuma nusuk soke raƙuma da za a yi ko zama yanka ko zama soke raƙuma duka ɗaya lillahi abunan wa mahyaya da kuma dukkan ma gaba ɗaya harkar rayuwata harkar rayuwa in mutum bai yi ta domin Allah ba ko bai sanya Allah zalla a cikin rayuwarsa duk abin da yake yi ba to zai shiga bata ne yasa ake samun al-mahya ake samun mahya kuma ake samun fitnatul mahya haka fitnatul mahya shine a samu fitina da jarrabawa a rayuwa fitina da jarrabawa a rayuwa ba ana nufin a mutum ya zama bai da kuɗi ba a mutum ya zama ba shi da addini ko mutum ya zama ya samu wargajewan harkar addini ko mutum ya zama ya samu matsala a addini shine mutum ya wayi gari yana mumini ya yammaci yana kafiri Allah kiyaye wannan shine fitnatul mahya mutum ya zamanto yana talauci ya rike Allah subhanahu wata'ala da wadata ta zo sai bar Allah fitnatul mahya ko yana wadata ya rike Allah da talauci ya zo ya bar Allah wannan duka fitnatul mahya ne ko ya zamanto yana mulki ya rike Allah da ya sauka ya sake Allah ko ya zama to yari yana rike da Allah kafin ya zama mai mulki amma yana samun mulki sai bar Allah wala fitna fi mahaya ke ko ya zama to yana makaranta ɗalibi ya rike Allah subhanahu wata'ala yana bin Allah sau da kafa da ya gama ya zama ma'aikaci sai ya sake Allah subhanahu wata'ala fitna fi mahaya ke ko ya zama to kafin ya samu arzikin aure yana bibiyan Allah subhanahu wata'ala sau da kafa yana rike da Allah da ya samu arziki aka azurta shi da aure sai ya sake Allah tun daga ranar farko fitnatul mahaya ko zama to kafin aihuwa yana bin Allah subhanahu wataala amma da ya samu arziki na yaya sai bar Allah to wannan duka fitnatul mahaya to ana samun fitnatul mahaya kowa yana samun nasa da irin jarabawa da yake samu shi sa ake so mahaya rayuwa gaba ɗayanta da jujjuyawarta ko cikin wadata ko cikin talauci ko cikin mulki ko cikin ana mulkanka ko kasuwa ko a gona ko a masana'anta ko a ina mutum zamanto wato eh, Allah ne subhanahu wata'ala kawai ke masa jagoranci mana abun da Allah ya yarda da shi shi yake yi to idan mutum yana raye ya zamanto zai iya yin abin da Allah bai yadda ba to ya samu fitina su ma haya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kul inna salati Allah subhanahu wataala ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyayi duka biyu kira'o'i daban-daban ma'ana mana kace da su lallai salati ibadata wa nusuki da nusuki na ko yanka ko sokewa ko da a lokacin manasi ko kuma ba haka ba to wa mahyaya da harkar rayuwa ta gaba daya ai da ce wa hayati ba sai ce wa mahyaya mahyaya shine harkar rayuwa wace hayati rayuwan kawai amma mahyayi harkar rayuwa a harkar rayuwa ne ake samun jarrabawa harkar rayuwa ta ɗebi ne ya bar Allah Allah ya kiyaye don samu jaraba fitnatul mahaya ke fitnatul mahaya yana yana faruwa ga mutum ta inda bai taba tsammani saka Allah subhanahu wa ta'ala cewa na wa mahayaya ka gaya wa mutane cewa rayuwarka gaba daya duk abun da za ka yi sai abun da Allah ya yarda da shi duk abin da aka ce Allah bai yarda da shi ba ka haƙura da shi a harkar rayuwa za ce wannan zai sa cikin Allah su sai ka haƙura da shi wannan babu yardar Allah sai mutum ya haƙura da shi abin da Allah ya yarda da shi to shine ake so mutum ya yi wa mamati hakanan harkan mutuwa ta rabuwa da duniya mahyaya sanarwa mamati lillahi rabbil alamin amma hayaya a lokacin rayuwa shedan baya rabuwa da mutum yana kokari ya ga cewa ya raba mutum da Allah subhanahu ta'ala yana kokari ya ga cewa ya raba mutum da addinin Allah yana kokari ya ga cewa ya raba mutum da abin da yake shine na kirki yana kokari ya ga cewa ya raba mutum da abin da yake shine alkhairi shedan kokarin sa ya ga cewa ya dora mutum akan sharri ya dora mutum akan abin da ba gaskiya ba ya dora mutum akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala saka idan mutum zama mahaya wato rayuwarsa da harkar rayuwarsa gaba ɗaya ya basu a hannun Allah to zai samu sauki shi yasa ko mutum kwanciya zai ake so ya addu'a ya roki Allah bismika rabbi wa ba'atu jambi wa bika arfa'u in an in na nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin ya Allah da sunanka na kwantar da hakarkari na ko bayana ko ina ne sannan da sunanka ya Allah da yaddanka da amincewanka nake dagawa in na farka Allah bai dawo mutum ba zai dagawa so sai mu ce ya Allah in ka karɓi raina daga baccin nan sai aka wuce kawai an ɗau raina to ya Allah ka yi wa raina rahama kamar rahama in zama cikin bayinka da ka musu rahama amma ya Allah idan ka kuma dawo sake dawo mun da raina mana na sake farkawa bayan na yi baccin nan farkawa ni lokaci na farkawa to ya Allah in na farka fahfazha ka kiyaye wannan rannawa kar ka bari ta fada cikin halaka bima ta hafazu bihi ibadaka salihin ka kiyaye raina da abun da kake kiyaye bayinka na kwarai bayan kwarai suna samun kiyayewa daga Allah subhanahu wata'ala ba ta fadawa cikin barna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Allah ya faɗa wala yazalu abdi yataqarrabu alayya bin nawafil حتى أحبه حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن أعاذني ولئن استعاذني لأعيذنه annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah subhanahu ta'ala yana faɗi cewa bawa na mafi soyuwa gare ni shine ya kusace ni da abin da na farlanta masa amma dai bawa ba zai gushe yana kusatuwa gare ni da na filfili ba har in zama ina son sa mai yawan na filfili yakan samu soyuwa a gurin Allah subhanahu ta'ala sai Allah sai Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba labarai ce Allah ya ce idan fa na so bawana to shi kana sai in zama kunnensa da yake ji da shi wala sai Allah ya yadda masa sai abun da ya dace zai ji wa ladi ya yabsuru bi sai in zama idonsa da yake gani da shi mana sai Allah ya kare idonsa daga ganin abun da bai dace ba ko kuma sha'awan ko da ya ga abun ba zai damu da sha'awansa ba saboda ba nasa bane ko kuma bai dace ba abun ko makamantan haka wa da hullati ya baki shubiha sai in na so bawa na sai in zama hannunta da yake daukan abu da shi sai zamanto ba yadda za a yi hannun ya dau abun da ba nasa ba ba yadda za a yi hannun ya dau wani guri na barna ko ya taba wani guri na barna a'a sannan Allah ce wala in sa'alani wallahi duk lokacin da ya tambaye ni sai in bashi wala in ista'azani kuma duk lokacin da ya nemi tsari na akan abu wallahi la u'izannahu zan zama mai tsare shi wannan Allah subhanahu shine mahya qul inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to mutum ya mika ga Allah ke to sai Allah subhanahu ta'ala sai ya dauka wahiyan abun gaba daya sai zama rayuwar mutum gaba dayan ta alkhairi ne duk inda zai zama sharri sai ka ga mutum yana tsoron shiga duk abin da zai zama ba daidai ba sai ga mutum yana taka tsantsan baya sun zuwa duk abin da zai zama sabon Allah sai ga mutum baya sha'awan yi ko kaɗan ko kuɗi za ka bashi ba zai ba wannan dacewa ne daga Allah mahaya mutum ta zama ta karɓu Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ɗauke ta ya ɗauka wayaniyanta ma'ana rayuwar mutum harkar rayuwarta to Allah ya jibinci lamarin idan Allah ya jibinci lamarin harkar rayuwar mutum to shikenan ya huta sai ga baya sha'awar sabawa Allah baya sha'awar zalunci baya sha'awar daukan abin da ba nasa ba baya sha'awar shiga gurin da bai dace ba baya sha'awar duk wani abin da baka tsammani ko kake tsammani zai zama halakar rayuwa baya yi idan shiga cikin yan duniya sai kai wannan kamar dan kauye saboda me Allah ya kare shi yanzu har kai ake ciki ta fantamawa sai ji kawai na tsantsan da ranka baya baya gamsuwa da haka wani kariya ce daga Allah idan samu kariya daga Allah sai zama duk abin da ake so a fantama a shiga shi sai ji kawai kai bai masa ba duk gurin da za a je a ga kamar hutawa ne a hole sai ji kawai gurin bai masa ba duk abin da za a aikata don a ji cewa eh an samu sai ga kawai wannan samuwar ba ta masa ba don da ya zauna ko babu ya fi masa sauyi sai ga ya ya kawai yana baya baya cikin yawa ya huta to wannan kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala mahayal insan ta zama abun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya zama mai matukar taka tsantsan da duniya sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna da matukar taka tsantsan da duniya ba sa ba sa sakaci ba sa fantamawa ba sa kutsawa in kaga suna kutsawa suna rige-rige to cikin ibadar Allah ne to kaga sai Allah ya ɗau harkan rayuwarsu in kaji suna rige-rige da musabaka to cikin harkar Allah ne da neman yardar Allah nan za ka ga fursanun layin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagaya yaji. wancan gidan ana ana ibada wancan gidan ana karatun qur'ani wancan gidan ana ibada wancan mutumin ya kwana bai ci abinci ba don neman yardar Allah wancan ya ƙi taɓa wankan abun saboda yana kokonto ba nasa ba ne dukiyar jiha ta shigo hannun mutum ya ƙi ya taɓa saboda yana tsoro to ya samu kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala akwai fitnatul mahaya za ga mutum mai ɗimbin dukiya ne tana shigowa tana abun nan a bai damu ba amma nan da ya samu fitnatul mahaya sai sai jarrabe shi a dan bashi ajiyan wani abu kaɗan ko dan bashi amanar wani abu kaɗan a gani ya zai to idan Allah ya bashi kariya sai zama ya samu fitnatul mahya ba ta shige shi ba sai Allah bashi kariya sai ga yana yana taka tsantsan ba zai abun da bai kamata ba musamman da gangan a amma sai dai mutum zai iya yin kuskure ba dan adam inda ba zai kuskure ba to dan adam ajizi ne yana iya yin kuskure sai dai bayan ya yi kuskure idan aka faɗakar da shi sai ya gyara wannan shine Allah subhanahu wataala ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin idan mutum ya miƙa rayuwarsa da harkar rayuwar da kuma harkar mutuwa gaba ɗaya ga Allah kuma yayi ta'a Allah ya karba ya yadda ya yadda ya kula masa da su to shikenan shi za zaga mutum yana neman ya mika kansa ga Allah ko zai kwanta ne ko zai farka ne in ka farka a bacci sai ka mika kanka ga Allah sai mutum ya addu'a ya gaya wa Allah in mutum zai kwanta ya yi addu'a ya gaya wa Allah in mutum ya farka a tsakiyar lokacin yana bacci ya koma ya gaya wa Allah in mutum zai ci abinci ya gaya wa Allah mutum zai shiga kasuwa ya gaya wa Allah mutum zai fita a kasuwa ya gaya wa Allah zai je gona ya gaya wa Allah harkar gonar gaba ɗaya cikin neman yardar Allah ne to ya samu kariya daga Allah harkar kasuwar gaba ɗaya cikin neman yardar Allah ne babu sabon Allah bisa ganganci ya samu dacewa harkar sana'ar gaba ɗaya yadda Allah yake so ake so a yi ya samu kariya daga Allah harkar aiki haka to wannan sai ya zama mahya gaba ɗaya harkar rayuwa lillahi rabbil alamin sai ya zama ga Allah subhanahu wataala yana karatu harkar gaba ɗaya ya mika ta ga Allah subhanahu wataala shine ka bi bashi ko shi ake bi bashi lillahi rabbil alamin in ya samu zai biya mutum zai iya karɓan bashi in bukata ta bukata in har ya bukaci haka duk abin da yake so a rayuwarsa bashi halal ne zai iya yi amma zai biya baya taɓa karɓa don ya cinye eh, idan an yi mu'amala da shi zai yi gaskiya to wannan mahaya kenan ta zama lillahi rabbil alamin duk abin da kana yi yadda Allah yake so a yi ke ka tabbata ka sami karbuwa ne a gurin Allah kuma sannan kariya ne da gurin Allah ka samu ba barce ba sannan da ce ne mutum ya samu daga Allah shi sa yin daidai idan Allah ya cire hannu a harkar mutum sai ta yin barna za ka kika gode wa Allah in kai kana yin daidai shi sa hatta yan aljanna sun shiga aljanna masu kan gode wa Allah ne don suna yin daidai domin Allah mai dace da su أبنا وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لا بسيك الحمد لله الذي هدانا لهذا يجريا تتبت ga Allah da ya shirye da mu zuwa ga aikin da ya kai mu ga rahamar Allah ta rufe muka shiga wannan gurin in ka ganka a masallaci sai ka gode wa Allah in ka kana karatun Qur'ani sai ka Allah in ka sadaka sai ka Allah in ka kana nafila sai ka gode wa Allah kana azumi ko farilla ko nafila sai ka gode wa Allah kana sallah ko farilla ko nafila sai ka gode wa Allah kana maganar alkhairi to sai ka gode wa Allah saboda mahaya din Allah subhanahu wataala ya so ka da alkhairi sai baka katanga ta gaba da dama ta gudu dama wanda Allah ya karbe shi ya yadda da mahaya din ta zama mai kyau sai zama mala'iku ne ce gadin sa ko ina zai ba wasu ba ke fada cikin bala'i mala'iku na kwarai za a kawo sai ga kai ana cire mata sha'awar duk wani abin da yan adam suke sha'awa wanda babu yardar Allah ce abin da duk babu yardar Allah ce ba ya damuwa ba zai je gurin ba ba zai shiga gurin ba ba zai aikata ba to yana ya samu dace daga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa in inna salati wa nusuki wa mahyaya mahyaya ya hada da akwai aikin da ibada ne akwai aikin da ba ibada ba aiki ne na rayuwa sai zai bude shago ya saya ya sayar kana sayarwa ne kuna ciniki kuna abu nan ka san ba aikin ibada kake wanda Allah ya taka cewa in baka yi ba za a tambaye ka ba wannan ba aikin ibada ba amma sai dai neman halal kake kana cikin zaton samun lada don ka sakaita da neman halal to amma kariya da za ka samu a gurin Allah kuma lokacin da kake wannan mu'amala ba ka cuci wanda ya zo sayan kayan ba ko da ka cuci wanda ka je sayan kaya gunsa ba to wannan kariya ne daga Allah ce kuwa fitnatul mahya ne a ce yau mutum ya wayi gari in ya zo sayan kaya gurin wani sai ya cuce shi in ya zo sayan wani sai ya cuce shi a wannan fitina ce fitina ce a ce yau mutum ya wayi gari in an ba shi amana a ofis sai ya yi cuta wannan fitina ce ba ta bane ba na ba bane ko da ba mutum ya tata ya je gina ba ya gina ba ya gina kaza wala bai suna tara ba ko mai kare bal a bal asara yi. kariya ce a ce wani ya daukan kokobo daga aljihun gwamnati ya daukan kokobo wani kariya ne daga Allah kariya ce daga Allah wani ko menene ya haƙura to wani kariya ne daga Allah subhanahu wata? fitina ce a ce mutum bai haƙura ba fitina ta kai mutum yana kutsawa cikin abin da Allah bai yarda da su ba to fitnatul mahaya ke yanzu nan mutum da bada cikin fitnatul mahaya sai ga kawai abin da domin a fitnatul mahaya dan ne kullun yake jan mutum idan Allah ya datar da mutum Allah ya karbi mutum ya yarda da lamarinsa to mala'iku suke kare shi shedan bai yake shi nasara a kansa sai ga abubuwan suna tafiya cikin sauki ba gaggawa ba kwaɗayi ba haɗama iya abin da Allah ya hore da shi ake yi iya abin da Allah ya hore da shi ake aiki shikenan amma nan da mutum yawa gari akwai gaggawa akwai kwaɗayi akwai abubuwa to an samu fitina fitina ce ma haya in kwaɗayi ya dabai da mutum ba zai ƙunshi ba ko ba zai samu biyan bukata ba to an samu fitina ba hutawa ba bacci ne hutu ba hutawa tsakanin mutum da Allah ma ta ya samu tangarda saboda ba zai iya godiya ga Allah ba samun mutum ya gode wa Allah wannan dace ne daga Allah idan ka fitina fi mahaya ba zai iya gode wa Allah ba ko ne ya samu bai ishe shi ba to shi zai gode wa Allah idan ka kana iya gamsuwa da iya abin da Allah ya baka to ka gode wa Allah wannan dace ne daga Allah dace ne daga Allah ba za ka ta damu kanka ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala idan ya sa hannu cikin lamarinka duk abin da kake so a duniya za ka yi in abu na wawa ne ko na menene Allah shi da sauki zai kawo ma shi ba sai ka je wawa ba Allah ya sa hannu cikin lamarinka kenan cikin sauki zai kawo ma komai to shi in mutum ne da ɗinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ya huta amma ba za ka iya ba sai in Allah ya baka dace yanzu ne ga dauke ya farka abinci ya fita a guje sai a bar arziki ya gida a karkashin tunan sai bar arziki ya fita a guje bai samu dace ba zai fita a guje nan ina ya je inda Allah bai yadda ba bai samu dace ba to ya kawo tul mahya shedan ya ci nasara a kansa yana tsakiyar baccinsa ya yanke ya fita a guje ya fada cikin bala'i babu wani abu wanda za ka yi tsammanin sai kuɗi ne za su kawo shi face sai Allah ya kawo ma cikin sauki wallahi in ka mika in ka ce mahayaya lillahi rabbil alamin da gaske mahayaya lillahi rabbil alamin wallahi sai an ga sai kana zaune an zo an ce maka kaza abin da sai ka samu dubban mutane suna nema duka a tsallake su a kawo maka saboda ka ce mahayaya lillahi rabbil alamin ka yarda da Allah to shikenan wane ya sai Allah ya tambayi malaiku wane ya yarda da ni eh in yi komai cikin lamarin sa ya yarda da ni eh kuma ka albikir na ne da lamari cikin lamarinsa ni yanzu ni ne majidincin sa sai ga malaiku suna magana da juna har su sanar da malaikun kasa suka ji gama sama ta gauraye gaba ɗaya mu ba mu sani ba yan kasa kun ga wani dan wani eh ina ce yana can ga yake yana tafiya bayan kasa wannan Allah ya ce ya jibinci lamarinsa kai ma dalla gare ka ma dalla gare ka malaikun su murna malaikun suna ta irin congratulating mutum shi bai sani ba to Allah ya zama rayuwar mutum ya karbe ta a hannunsa shi sa duk ran da magabata suka ce duk ran da ka yi gari matsala idan ta zo maka ko damuwa ko bukata ko wani ciwo ko wani ne in kawai gari kaga cewa ba abin da kake fara yi sai addu'a ka bi kufa da addu'a ka bi kufa da addu'a to ka tabbata ka ci nasara ko da abin da ba duk da kawai gari hankalinka baya tafiya ga komai lokacin da abu ya taso mata sai ga Allah subhanahu wataala ka yawaita addu'a ka faɗa yanzu ka faɗa an jima kana mai yaqini cewa eh Allah bai baka nasara akan abin a ah, to ka gode wa Allah ka ci nasara ba sai abin ya samu ba yin hakan kawai ka ci nasara ba kowa ba ne yanzu tukunna daga zarar wani abu ya zo farko abu na zan fara yi sai laluba ji in bi Kin ba kuɗi a cikin sai biyar sai mutum ya kama kansa in na da na shiga kawai don ba kuɗi a jihun shi kenan sai ɗauka a shi nan ba shi a cikin wannan harkar ba haka wani ba haka wani ba kuɗi ba hanyar kuɗi ba wanda ka sani ba mai tsayuwa ba ne kaza ina Allah ya tsaya maka wallahi in Allah ya tsaya maka duk wani wanda kake jin shi zai magana a yi kaza sai Allah ya sa cikin aikinka in Allah ya tsaya maka ha yanzu a tashi wanda kake jin shi ne wani ta tashi shi a barci aikin wani baka yi ba su ya ga yanki kula ka zai samu nutsuwa duk inda ya je ambaton ka zai yi Eh, ni abu na ɗinwa nan an yi kuwa kana can kana baki so da ne Allah ya shiga lamarin ka sai in ka samu mahaya Allah subhanahu wataala kace lillahi rabbil alamin kuma Allah ya yarda ya karba to ka huta Ba ka da matsala sai an jajirce sai an jajirce in ba in ba jajirce ba za a iya ba yanzu nan shi ɗan zai ce maka haɓa. ba ka yi addu'a ba kan sai ka motsa sai ka je guri kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza yanzu zamanin ya canja zamanin ya canja larura ce karka ce wani abu larura ce shiga larura ce shi ne duk zai ba fatawa larura ce ka ɗauka larura ce ka ɗauka in ka ɗauka sai ka yi istighfari a'a kafin ka ɗauka ba an ka yi istighfari ba to da ka ɗauka ka san cewa wani abu ne daban ai tun kafin ka ɗauka na ka yi istighfari yanzu nan wai yanzu mun yi mun da yi yanzu da tun daga zaman mu a cikin cikin mahaifiya muka rinka wahalar da ita ta yi amai ta yi kaza har ka bar duniya ka rinka yi istighfari wancan ka aiki an shaka ka rinka yi ta istighfari mahaifiyarka ne ka yanke mata bacci saunawa? ka na cin abinci saunawa? ka na cin ruwan sanyi kana cin ruwan zafi kana shan ruwa mai siga kana shan kunu mai siga kana shan miya ja kana cin nama to har yanzu ka fara istighfari ba shike nan to yanzu gari abuna ka sa wani zai ne wallahi yanzu zamani ya canza irin malaman tsananin nan kamar su ko ka je ka dauka sai ka yi istighfari ka dauka kai yi istighfari ai in ka dauka kai kan ka daina maganar istighfari tun kafin ka dauka in kai mutumin kirki ne kake istighfari ne ba ne Allah ba ne da mun yi Allah ba hasken ido kadai mun biya Allah ne to ya ta istighfari don ka samu rahmar Allah ta karu eh, sai ka dau abu wani ne kike da ta ka je ka yi istighfari ka dau abu wani ka yi istighfari ka dau dukiyar gwamnati ka yi istighfari duk ba eh, ka talaka ba ka dau wannan ka istighfari ka dau wannan ka je ka yi a a'a kafin nan ne in kana da hali biya ɗin kuɗinka ka kaje kai umra don neman yardar Allah ba in ka taci kuɗin gwamnati shi ka da kuma ka je ka yi ba wannan ƙarya ne ƙarya ne wannan yaudara ce yaudara ko ake to idan da mutum ya ga cewa ya kutsa cikin harka ta wasu abubuwa ya tabbata ya samu jarrabawa fitnatul mahaya ke to shine kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati sai ko mamati wannan mahaya ke eh, to mamati ba akwai fitratul manaj sai sa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum sai ya nemi tsari daga fitnatul mahya wal mamat duk lokacin da ya sallah baya yin sallama sai ya ba idan mutum ya yi tahiya kafin ya yi sallama duk lokacin da mutum ya yi tahiya ko nafila ko farilla kafin ya yi sallama to ana ce ni tsarin Allah Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال annabi sallallahu alaihi wasallam wani abubuwa guda hudu kullum ka nemi tsari daga su magabata sun kasance sukan tambayi ƴaƴansu da kai sallan nan da kai tahiya kayi addu'a ka nemi tsari ka abu hudun nan in yaro ce na manta ne sai ce je ka sake sallah addu'a a sake sallah don an bar wannan addu'a sai da yadda suka ɗau abin da gaske sai da yana ruwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr in kana ma azabul qabr ba abin da kai shi bala'i wa a'udhu bika min adabi jahannam azaban jahannam wannan shi kan kowa ya sani wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat fitnatil mahya shine kadan daga cikin wannan kuma bada yanzu to me fitnatil mamat kuma fitnatil mamat shine mutuwa ba bisa imani ba wadda yake faruwa dab da mutuwa ne inna ahadakum la ya'malu la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها lokacin da mutum zai mutu babu wani ɗaya da zai bar duniya face sai shaɗan ya yi ta yi kaga shi da yadda ke binne yanzu a duniya wani tayi za ka je masallaci ya jijjiro ma da uzuri wani tayi za ka je gurin da za a kutsa a wani ya ta ingiza ka da kyar ka iya fasawa wani tayi za ka yi abin alkhairi ya ce ma a'a za ka yi sadaka ya hana ka za ka yi nafila ya hana ka za ka yi kaza ya ce kaza to duk wannan abun da iblis yake yi da shaitan yake yi ya sa ka zalunci dan uwanka ya sa ka yi maganganun ƙarya a kan ɗan uwanka ya sa ka yi annabimanci tsakanin bayin Allah ya sa ka yi giba ka ci naman wanda ba shi da laifi ya sa ka ci naman wani kan gidanka bai shafe ka ba ya sa ka ci naman wani kan shagonka bai shafe ka ba ya sa ka ci naman wani kan sana'arka ba ta shafe ka ba to ya sa ka yi giba tsakanin miji da mata baka da alaka da su kai kwar kana da alaka da su baka da alaka kan zamantakewar su ko kai waye to wannan duka da shedan yake don ya halakar da mutane duk abin da za su yi a rubuta wa zunubi sai ya yayi ya sa ka kai to bayan duka wannan inda shedan yake rabuwa da ɗan adam shine in an zare ran dan adam to aka yi faɗan za'en da shi shedan fadan karshe inda iblis take tsayawa iyakan tsayin daka sai ya fadda wani dukkan salihan bayi bai bar shi ba sai da Allah ya tsare da su to nan ne fitnatul mamat fitnatul mamat inda sai ke zuwa ya ce zai tsaya ya kau da wani daga kan gaskiya kasan in an zo mutuwa akan samu kishirwar da ba a taɓa samun irin ta ba kishirwa da raɗaɗi wato a ce mala'ika zai zare rai a jikin mutum ana zare rai fa dukkan jikin mutum ake tatso rai tun daga kafafuwa tun daga yaki tun daga ko'ina haka ake tatso rai har gaba ɗaya a gama taro rai ya zo makogoro sai za ta ga ɗan adam ko a kwance a gaban asibiti da yana numfashi haka su su haka a hankali a hankali har a su lokacin da za ka gana cewa numfashinka ma'aikata asibiti za ga wani a iya daga su suka ce su aza masa oxygen idan aka ɗora masa oxygen yana numfashi ka lura da yadda mataki yake farfarfarfar akwai matakin da za su kai su ƙara canja masa gado a ƙara kai shi wani gurin da idan ka zo da ka gani shasu musu sama ƙasa sama ƙasa sama ƙasa sama ƙasa sama ƙasa kawai shi kenan an gama taro a lokacin kai ka tabbata wannan ba su ba ta shi to an gama taro ran gaba ɗaya an zo sai fita wani fitar su mamaki ba abin da ɗan adam yake na rayuwa to amma iblis ta kan zuwa lokacin kai da ka ga dan adam ka kai da tun da a ɗauran sa da kake zubar da hawaye in nan in maka kafin ka ne kai ko na nesa da kai ne tun ba a ɗauran sa ba za ka so zubar da hawaye so da bala'in da kake da yake ciki na damuwa da rashin lafiya <coughs> wannan raɗaɗin akwai tana gaure da kishiruwa kishiruwa mai tsanani to a lokacin iblis yake zuwa a sifar mahaifiyar mutum iblis ya zo a sifar mahaifiyar mutum da ruwa a hannunsa ya kai wani ba mai jin maganarsa duk taron gurin da suke kewaye da mutum ba mai jin maganarsa sai wannan wanda yake kwance zai bar duniya fitin sun zama kenan zai ya kai wani zai zo a cikin mahaifi da farko to ya wa ne in kana so in baka wannan ruwa kuma ka samu rahama ba ka ganni ba in baban su ya riga ya rasu shinti ne sai zuwa sifan baban ba ka ganni ba zai zo a sifa mai kyau ba ka ganni ba abun da nake kai nake so ka bi don kai ma ka samu ni'imar da nake ciki iblis ba don ka samu ni'imar da nake ciki saboda haka kyale tafarkin Allah Muhammad sallallahu alaihi sallam zan ba ka wannan ruwa ka huta da wannan kishuya da na san kake ji ya kai dana sai babansa ya zo a sifan babansa yana gaya masa wannan magana sai ji ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah yana wulga idonsa sai ga mahaifiyarsa ka ji abinda da babanka ya fala to yi masa biyayya ka yi masa biyayya mut yahudiyan aw nasraniyan kamar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk tafarkin da ka sani kake kai sai ce ma a bar wannan ko kai malami ne sai ya maka haka wannan shine fitnatul mamat wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsari daga fitnatul mamat saboda haka shedan zai zo a wannan sifa din sifar da tafi kowanne girma har ma ya ga ta rinka cewa ba Allah bane ya umarce ka kai biyayya ga iyayenka akwai wani masoyi da kake da shi bayan iyayenka yanzu kana ji akwai wanda fi mu son ka muna maka umarni to wallahi in ba bayan Allah da Allah ya kafe shi da gaskiya ba ba da za a yi bai biya nan iyayen ba ne mutum ke neman tsari daga fitnatul mamat shine manzo Allah kuma da kuma ya sunnanta a nemi tsari daga fitnatul mamat shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yake kace قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شي كم الله يرجع يا كرما هكذا دكان صالحا داي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الله يكفي لا يوسع هذا cikin yardar Allah to sai ya yi da nake rayuwa kowaye sai nemi dace a gurin Allah ya yawaita irin wannan addu'a ne Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sai da ɗan ya zo masa a wannan yanayi imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah wato sai da ya zama shedan ya rasa yadda zai ya batar da shi a rayuwarsa dukkan wato abin da za a yi imamu ahmad sai da suka zama saura su biyu a duniya waɗanda suka tsaya tsayin daka cewa al'ur'an kalamullah an masa bulala an ɗaure shi cikin sarƙa an ɗaure shi mai amma abin da yake faɗa kawai sai dai ya Allah ka sa in tabbata akan gaskiya ya Allah ka sani in in ka in na in na bata na kauce daga kan abin da kai bayin ka daga kan abin da nake kai bayin ka da yawa za su bata lokacin da aka tara mutane aka ɗauro imamu ahmad a cikin sarƙa ana so ya bata ya faɗi magana mutane a wancan zamanin duk da karancin mutane da ake da shi waɗanda suka rike alƙalami da tawada suna jiran maganar imam ahmad su rubuta sun fi mutum dubu goma suna jira kawai yayi magana cewa eh alquran makhluq cewa alƙur'ani halittan Allah ne ba maganar Allah ba kawai abin da ake so ya faɗa shi shi ko ce ina alƙur'an kalamullah sai ya tabbata alkur'ani sifar Allah ne kalamullah sifatullah kalamullah sifatullah wa sifatullah kulluha azliyatun abadiyya amma da yace kalamullah khalqullah to kullu makhluqin kuma sai yankayi kullu man alaiha fan babu lokacin da za a ce kalamullah ya kare qur'ani kuma kalamullah ne ya buƙa Allah subhanahu wa ta'ala abunan صفات kulluha sifatu kamali كمال وهي sifatun azaliyatun abadiyatun wato sifofi ne na kamala da tumbatsa kuma haka suke tun tuntunin haka suke basu da iyaka babu wanda za su kare tun an ce ba haka sifar Allah take na alqur'ani ba to an samu matsala za a samu ranar da za ta kare in ta samu karewa kuma to an samu nakasu ga haƙƙin Allah subhanahu wataala to shi ta imamu Ahmad ce ba haka ba wasu malamai an azabtar da su suka haƙura suka yi magana amma ɗaukakan imamu ahmad a wancan lokacin ya kai makura don haka ce shi ba zai janye ba mutuwa guda ɗaya ce kawai ya haƙura kai sai dai kai azaba ta kai azaba an ɗaure cikin sarƙa an iya kashe shi balle ya huta shi ya zaɓi in kashe wani ma cikin to dai ga azaba ta kai azaba ya kai makura sarki ya ce a fito da shi a cire kayansa a yi masa tsirara gaban jama'a a yi masa bulala a lokacin na imam Muhammad ce kai wannan sarkin yana ciki yana daga gaske sai an masa tsirara ya ce in kun masa tsirara ku gaya min na fito a lokacin na imam Ahmad ya ce ya Allah in ka bar wannan bawa naka zai ɓadda bayinka zai ɓadda bayinka ya Allah ka tabbatar da ni akan gaskiya sannan in ka bar wannan bawa zai ɓadda bayinka ya Allah nuna min ikonka a kansa kuma ka nuna bayinka ikonka a kansa ya Allah abin da nake roƙonka shine ɗauran sa kar ya gani sarki yana shiri yana cewa in kun maza tilala ana cewa yanzu ya yi. wa za a shiga tambayi sarki yanzu me za a yi da imamu Ahmad ko ta shiga shi na zaune Allah ya zare ransa gurbani ke kai addu'ar imamu Ahmad ta kama wannan mutum anya wannan kuma da hankali to duk irin wannan yana ɗauke da hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam hadda ya haddace sama da hadisi miliyan guda na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu Ahmad sai da wayi gari a tsakanin ini da dare yakan yi nafil sun kai raka ɗari uku nafila kawai to amma duk da haka da ya zo rasuwa sai da shaitan ya zo shi ma zai gama da shi aljanu na tsoron imamu Ahmad sai aljanu duk da aljanantinsu mummunan aljanu sukan zo su ɗauka kawa a gurinsa sannan saurari karatunsa amma duk da haka da shaidan ya zo a da imam ahmad ya zo rasuwa Shi ne sai shaidan ya zo ya zo akwai abdalla da salih ƴaƴan imam ahmad suna zaune kusa da shi suna kalmar shahada la ilaha illallah qul ya imam la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka faɗa ya kai baba la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ma mu'amar yana cewa la la la la ma kuttuka la ha su suna sun ɗauka ya kasa cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne shi ko kuma cewa la la la ta canyoyi suna sai farfado da ya dawo cikin hayyacinsa suka yawa ba in ga namu mu dukan sun take da kuka yanzu duk irin aikin da Imam Ahmad ya yi addinin Allah da karantar wanda ya yi da irin takatsantsan ɗinsa a duniya amma yau ya kasa kalmar shahada suka ce ya ba ka kasa kalmar shahada yake ba da ku nake magana ba ita shaidan ne zai ɓadda ne saboda fitan tulmamat shaidan ne ya zo ya gama jarraba ni Allah ya tsirar da ni a fitnatul mahya na samu nasara a gurin Allah na samu taimakon Allah to yanzu ya zo yin fitnatul mamat a lokacin da ake shirin daukar raina sai ga iblis ya zo yana ce min fitani ya ahmad kai ya kai ahmad kafi fi karfi na ka karfi na ya ahmad yana so wani imamu ahmad ya yarda cewa eh ainihin din ba wata bane kawai kawai abin da yake so kenan sai imamu ahmad ya yake saboda aya da ta zo cikin alqur'ani fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kanku to kan yana so ne imamu amar ya faɗi kalma ɗaya ta tsarkake kai yanzu kaga in kai ne aka zo aka ce a ah, kan wuta shedan da kanka ya zo ce ka fi ƙarfi na ba ka diga na cikin ne ɗin wasa ne ko ka fi ƙarfi ya ce a inda wani na jima ma na shirya kanka ko ba ka yanzu sai ka ji mutu yana faɗan irin wani da yawa daga cikin mutane ga mutum daga ya dan fara motsi kaɗan ko na tuna ta jiya da daddare in aka yi wasa yau sai kaga kana ta wani alfahari baka an kara ba ai na kula je da daddare sai kana ta alfahari shi ka ya dan yi baji baji sujjada a gona sai ka ji mutum yana da ya yi motsi inda ya inda ya sa shi ne abin da imamu ahmad ya zo ke abu ne ya ke suke rude shi yace futtani ya ahmad kawai yanzu ya gama yadda ya rasa yadda zai da imam ahmad yace futtani ya ahmad yace a ah. yace la la ma kika sai dai Allah ne ya kare ni Allah ne ya kare ni kaga har yanzu yana komawa ga Allah wannan shine fitantul mamat idan irin su imam ahmad da su tsira ba sai da Allah ya tsere da su to yana rauna raunanan mutane irin na wannan zamani to kullum ana buƙatar mutum ya nemi tsari daga fitnatul mamat to shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya riga ya samu kariya daga Allah ta kota ina qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to anan ana so muke zama kullun yana addu'a اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال kafin mutum ya sallama in yayi in yayi tahiyya bayan yayi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a kamar sai ya a ƙarshen sallansa kullum ko farilla ko nafila haka ake so mutum yi lafi ne fitratul mamat wanda Allah subhanahu wataala ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam shine kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ga Allah kadai suke rabbil alamin ubangijin talikai la sharika lahu babu abokin tarayya ga Allah wa zalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulma ni ne farko wanda ya mika wuya ga Allah mika wuya ga Allah cikin komai za ka zamanto fitratul mahaya an kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle fitratul mamat an kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo rasuwa tun ana jin magana su da aka daina jin magana sai aka daina jin magana sa aswaki yake so kawai ya kasa faɗa Aisha radiyallahu anha kawai ta gane aswaki yake so Abdurrahman ya shigo da aswaki a bakin sai sai na karba sannan na tattauna shi na je na wanke na kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma na wanke shi sai na tattauna shi sai na sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin sa sai take alfahari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya baina haqinati wa zaqinati tsakanin cibiyata da kirjina kansa anan yake sannan kuma ya bar duniya a ɗakina kuma a ranar kwanana ya bar duniya kuma a ɗakina sannan ya bar a cikin a cikin daki na kuma aka yi kabarin sa sannan ya bar duniya karshen abin da ya bar duniya da shi shine ya launa ya gaune da yawun bakin sa sai da na tona wannan asusun na sa masa a bakin sa duk wannan tana da abubuwa guda tara wanda duk duniya babu mace da take da wannan sai ita kadai take da shi ya daga cikin wani abubuwa da sannan wata ala ala insha Allah wata ala muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أظن آه، لوكتن azkar na safe ana so mutum kamar yadda ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karanta kullu wanda, da kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas wato sau uku wa shine sai ya sake sake so aina ah, bayan ne na bayan sallah asuba ake azkar na safiya bayan sallah asuba ake azkar na safiya haka in yi wannan yana da cikin duka azkar na safiya الله أعلم tambayar da ta biyu ita shi taimama ana fara shafawa iska ne ko kai ko hannu ai ba shafin kai ya taimama ok ana fara shafan fiska ne ko hannu fiska ake fara shafa fiska ake shafa wallahu a'lam inda ma yafika an taf'ala ka haka hakala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kasa shikenan kawai sai ya haka shikenan hatta zuwa nan wasu suna ganin babu shi amma ala ayi halin kawai in mutum ya shawo fuskansa shikenan inda ma ka an taf'ala bi yadayka hakala ko kuma kawai iyana shikenan wallahu ala sai dai kuka ha musamman kuka hawan malikiya su sun faɗi yadda za a yi taimawa a bisa fikihu Shi ne idan mutum ya taba kasa ya kaɗe ko wani abu haka ya kama sannan ya yi haka a hannunsa sannan ya juyo haka nan ma ya yi wannan haka za ka gani a cikin littafinmu na fikihun malikiya sannan tukunna ya shafi fiskansa sai je ta da ikama yana mai mutsuka hannayensa da kuma gauraya yatsun haka aka rubuta da ita yawan da ke wallahu ta'ala Ranar bayan sallama ne mana menene ba kuma menene matsayin mu'amala da mutane suke da bankuna na waɗanda ba na musulunci ba saboda mutane da suke karuwa ne na musulunci. Ita menene me yawa da farko? Menene ya ba wannan tambayar kamar ta abunan ta yi girma da yawa menene riba wannan dogon bayani riba dogon bayani sannan menene matsayin kudade ko kuma amfani da bankunan da ba na musulunci ba wannan wannan malamai sun ta rubuce-rubuce da bayanai masu tsayi dogaye wanda a yanzu ba Da ma lokacin da ke mu yi ta magana irin wannan wani abu ne wanda yake sananne gaskiya a gurin da yawa daga cikin mutane an yi ta maganganu a kansu masu yawa matsayin mu'amalantar bankuna da kuma kudin ruwa da yake karuwa ko kudin da yake karuwa da sunansu wani abubuwa ne wanda malaman sun yi a kwato ya hatta malamai wanda suke na baya-bayan da suka rayu da zamanin banki ne duka sun yi bayanai الشيخ آه، محمد بن سالم بن تيمية الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ آه، محمد ناصر الدين الباني من يمن من مال والله أعلم Dora da dogon bayanai da dogayen bayanai masu da lokaci ba za su yi kama yin su da to the National Council of Muslim Youth Organization from the third chapter suna gayyatar al'umma zuwa Muslim Political Discourse wanda za su a shabarta da gani gani da suke jiya da sabon wata da zai kuma da lura kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma ranar ashirin da uku ga watan februari 2020 a mutu google islamic center don kusa da daga sarki karfe goma yi masu asiri waɗanda wanda suka aiko wasu iyalansu suna da suke suna da kuma allah da ɗaukar da su lafiya da sauran masu kuma wasu Thank you. dukkan bayan Allah da suke bukatan bayan Allah su jira da addu'o'i dukkan muna da bukatu ne su ma wa ta'ala muna fata Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya mana bukatu mu wani alheri Allah ya kawo mana nutsuwa cikin rayuwa duniya da lahira waɗanda iyalan su da juna muna fata Allah su ke su lafiya ya ba su zuriya tsayi ba wa dukkan kowa ya irin bukatar da yake da ita Allah ya wa kowa bukatu mara kana Allah ya ba waɗanda suke da bukatun hukunci rayuwa Allah ya kawo musu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki cikin dukkan kwantinu da damoyi da suke faruwa a yankuna daban-daban na ƙasar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauƙin su Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙin su abubuwa da suke faruwa a cikin mu ta ko ta wani bangare waɗanda suke na damuwoyi da rashin nisuwa da kwanciyar hankali Allah kawo mana ɗauki a kansu Allah kuma ya kawo mana sauƙinsu inna a ala kulli shay'in qadir Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ya haɗa mu da su cikin jannatin firdaus Allah ya fasa hamu cikin kaburburansu Allah ya shiryar da mu da iyalanmu da zuriyarmu Allah ya tabbatar da mu bisa shiriya Allah ya kare mu da kariyarsa inna Allah ala kulli shay'in qadir na tabbatar da mu bisa riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آه abu ne dukkan shugabannin mu su subhanahu wataala ya musu riko da agaji wajen yin abu da zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira duk abin da za su yi na daidai Allah taimake su a kansa abin da za su yi ba daidai ba Allah za su gane kan su aikata subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk